yau kotun kolin najeriya ta ba da umarni na a cire wasu gononi su biyar na kasar daga kujerunsa na mulki dukkan wannan gononin da abin shafa wanda suka hada da gwamnan jihar kogi da na adamawa da na sakwato da bayansa da cross river a shekarar 2007 aka zaɓe su a kan wa'adin shekaru hurhudu na mulki to amma sai kotunan zaɓe suka soke zaɓen nasu a bisa zargin magudin da aka yi musu shekara ɗaya bayan haka ne sai gononin suka sake tsayawa zaɓe kuma suka yi nasara to daga baya gwamnonin suka shiga da kara kuma suka yi nasara a wasu ƙananan kotuna wanda suka ce wa'adinsu a ya somo ne daga shekarar 2008 to amma a yau sai kotun koli ta ce a'a ba haka ba ne a shekarar 2007 wa'adinsu ya fara saboda haka wa'adin mulkin nasu kenan ya kare tun cikin watan mayun shekarar da ta gabata ta 2011 nan da muka baro dukkan wannan gononi biyar dai 'yan jam'iyyar pdp ce wacce ke kan karagar mulki ko a gwamnatin tarayya ta wani gefen kuma shugaban kungiyar boko haram na najeriya ya kalubalanci alwashin da shugaba goodluck jonathan na najeriya din ya dauka na cewa zai murkushe su wa'annan 'yan kungiya din a cikin sakonsa da aka watsa kan shafin youtube na duniyar gizo sheikh imam abokar shekau wanda ke zaune a tsakanin bindigogin kwa guda biyu na kalashnikov ya ce shugaba johnson bai isa murkushe su ba allah ya ji karyan da ya yi ina nufin jonathan ba kowa ba wanda dai ake kiransa goodluck jonathan shi nake nufi to wallahi allah ya ji karyan da ya yi kuma allah ya ji karyan da mabiyansa suka yi ma'ana waɗanda suke taimaka masa akan wannan karya ba don komi na faɗi wannan magana ba hakika wannan mutumin bayan mun yi wannan yaƙi da muka yi a cikin jihar kano ya tafi garin kano kuma ya faɗi waɗansu maganganu wanda a ciki har ya ce zai murƙushe mu ba abin mamaki ba ne kuma ba abin da mu za mu yi mamaki ba ne irin wannan maganganu zai iya ce zai murkushe mu amma kuma mu mun san cewa allah ne kaɗai mai murkushewa e, eh, saboda haka muna da tabbas a cikin zuciyarmu ba zai iya murkushe mu ba bai ma isa ba. To haka kuma a cikin wannan sakon Imam Abubakar Shekau ya ce wasu daga cikin kashe-kashen da aka yi a Kano a harin da suka kai a makon jiya ai ba su ne suka yi kashe-kashen ba fa. wannan sauran abubuwan da kuke gani yake faruwa wayanda ake kashe su a banza ba mu muke yi ba yanzu gashi nan wannan aikin da muka yi a cikin garin Kano ya kake gani bayan mun je ma mun gama abu ya kare gaba daya su folisawan da gangan suka zo kawai mutanen gari haka kawai suka samu suka yi ta kashe su daga baya kuma sun zo suna ce muku mu ne muka yi Allah ya gani ai dama kuma mu Allah ne muke so ya gani kuma mu mun san Allah ne yake hukunta mu to kenan ai in ma an mana ƙarya ana ganin kamar mu muka kashe mutanen gari Allah ya san mu muka kashe su ko mu ba ko ba mu muka kashe ba Imam Aboka Shekau kenan madugun Boko Haram. Tukuna jin labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington.